lahi magin za'ila na rama ne daga Allah din da kai tausi nan gare su annabi ya ji kowa tausi yana ce almumin wa hayyunun da yunun to shine shugaban mu gare ya ji kowa taushin hali qala samuna gani yace zakkarahu Allah ta'ala Allah ya tunatar da al'ummar annabi minnatahu bai wanda ya yi masu annahu ja'ala rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya sanya manzansa sallallahu alaihi wa sallama rahiman mai tausayi lil mu'minina da mu'minai rahuman mai tsananin tausayi layyinan jalimin mai taushin sashi ولو كان فظا لأيام مؤمن كشي رشيدا mai كوش الملك بالقول أسكن مكانا لتبرقوا لا سواسي min haulihi daga daura da shi Allah ya ce wa ku da fasin gani da kalbi dan fando min haulika ma'ana da taushin magana taushin hali walakin amma ja'alahu Allah ta'ala Allah ya sanya fi samhan mai sauki wa salan mai sauki dalka sakakke wanda ke komai nashi a sauki ne wato dalkan nan ne sakakken fuska wani lokaci fuskan mutum yakan ba ka dama ka kusace shi da zama to ga ya daura fuska to shi na Allah fuskar shi ba take ne gaba bar rabbi bi biyya laliban mai taushi haka za ba da kullu fa haka nan lafaku wani mazari mai hilali ya faɗa Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa kazalika kum ummatan wasadan haka nan muka sanya ku al'umma matsakaita litakunu shuhada alal nasi don ku zama masu mutane shaida wa yakunu rasulu alaikum shahida manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama mai shaida ga Allah الله تعالى ألا يبين بدل نبينا falalan annabin musallallahu alaihi wasallam wa falalan ummatihi da falalan al'ummarsa bi hadhihi al da annan aya fi qawlihi inda Allah ta'ala yake cewa a wani aya da wanda ke yakunar rasul alaikum dan manzon Allah ya zama shahidan alaikum mai shaida akan wa takunu kasance shuhada a masu shaida akan mutane idan kiyama yayi Allah zai tattara annabawa da tambaye su zai ce ku kawo wanda za su shaida cewa ko ne zan sai su ce mu al'umma annabi Muhammad idan muka yi shaida za su yi mutu sai ai ba mu gansu ba sai mu ce sai da cewa zai taskiyar mu sai mu ce rai Muhammad to shi da Allah ke cewa ya mai da mai mai shaida a kan don mu zo kuma kwanon ba ku shaida a waka zalika haka nan fadin Allah ta'ala ba kai ba na min kulli ummatin bi yaya zai zamo idan mun a kowane al'umma da mai shaida al'ayata a fi kaulihi a cikin fadin Allah ta'ala ummatan wasadan ma'anan wasadan nan yaran wannan aya wa kama hadaina kum kamar yadda muka shiryar da ku wa kaza kadhalika haka dan khassasna kum muka kebance ku don an kebance annabi wa ballanna kum muka bibita ku ya an da ana kum muka sanya ku ummatan khiyaran al'umma zababbu udulan adilai ta shado don kun shaida للأنبياء كأنبا عليهم الصلاة والسلام أمين جم الله نزيرا يتبدا غريشي على أممهم مثال أمونيس وإن شاء لكم رسول منزول مكو شيدا إنسان يتشوى شيدا نبوكي وأنبا وأنن كسكيا بكي قيل أن الله جل جلاله الله سبحانه وتعالى وأن جرمان سيجرمان za su adal anbiya idan ya tambayi annabawa ranar kiyama hal ballaktum shin kun isar da saƙon da dai muku zuwa ga ku ba ya ƙolu na zai su ce na an haka ne ya Allah mun isa wata ƙolu umarmomon al'ummomin su sai